يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم نوى قوتا ashirin da tara ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar wato hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga garin Makka zuwa Madina. Ci gaba da karatu cikin littafin Rijal wa Nisa haular Rasul صلى الله na وسلم نفضيلة Sa'ad سعد Yusuf يوسف أبو عزيز ta'ala. Bisa ga iko na Allah tare da yaddarsa za mu ci gaba da karatu. Karatu da muka tsaya a baya mun kammala shaksiya ta Umar bin al radiyallahu an daidai kan darasi na goma sha biyar. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha shida shaksiya ta Usman bin Affan radiyallahu an. Gabanin fara karatu a takaice ina so ne magana kan wasu abubuwa guda biyu ko guda uku a takaicen takaitawa. Na farko sanarwa da aka yi yau na sauke gwamnan Plateau, wato Joshua Dariye, wato state of emergency da aka yi. ga duk wanda ya faru ya kalli abubuwan da suka faru a baya ga 'yan uwa musulmai irin garin garkawa garin wasi a karo na farko garin yalwan shandam garin yamini da makamantansu idan kuma yana bin events abubuwan da suke aukuwa da abubuwan da ake bada labarai a kayansu zai fahimci cewa babu kokonto akwai hannun wannan mutum a cikin abin da ke aukuwa kuma ba kokonto musulmai ba sun ƙi shi kai tsaye ne saboda a matsayinsa na Kirista ba sai dai babban abin da ya sa aka ƙi shi saboda ya gagara tsaye da adalci tsakanin al'ummar da yake jagoranta. Mu a musulunci ko musulmi ne ke ainihin mulki matukar ba zai iya yin abin da doka ke bukata ya yi ba, ba zai iya adalci ba, muna goyon bayan idan zai bar wannan mulki din. So a shi kenan wannan ba a kansa ya tsaya ba akan kowane mutum. abubuwan da suke faruwa duka maimakon a matsayinsa na shugaba ya fito ya rika kokarin ganin yaya za a kwantar da wuta ya fito kai tsaye ya ce mutane hausa fulani musulmai a jihar sa baki ne ko ba zaɗe ko ba jima za su bar wannan wurin tare da cewa cikin garin jos babu kokonto musulmai su ne jama'ar farko da suka fara dominating garin musulmai su ne jama'ar farko da suka fara zama a cikin garin jos wannan babu kokonto gidan da ya fi kowanne dadewa a cikin jihar a cikin garin Jos shekara ɗari da yan kai gida ne na musulmai ga duk wanda ya duba structure na garin da kuma settlement na garin zai gane suwa suka fara dominatin wannan gari zai kuma gane cewa musulmai ne suka fara shi a lokacin da musulmai suka fara zama a cikin garin Jos babu wani kirista ma a cikin garin sau abin da kawai suke suna zuwa daga kauyuka ne su yi ice su kawo bakin gari musulmai su ya su koma cikin jejin su amma cikin wannan hali mutum ya shekara ɗari da ashirin a waje a wurin ya zo aka haife shi baya da haka musulmai a wannan wuri su suka fara ma kafa gidansu a cikin garin jos amma ka zo ka ce baki ne ɗaya na biyu ko asabar ɗinan da ya wuce akwai manganu da ya masu muni ya fito kai tsaye sake bayyana cewa yanzu ko ya sauka a mulki 2007 yana zancen sauka 2007 a shi abin da Allah ke hukunta daban wa kuruna wa kurulla wallahu khairul makirin ko ya sauka tuta don ansabin ya ce musulmi bai isa ya hau kan wannan kujera ya mulki ba na biyu kenan na uku ya ce musulmai sun yi ƙoƙarin kwatan garin jos da jihadi ya gagare su yanzu sun dawo a siyasance za su kwace garin hatta jama'ar da aka kashe a cikin gari na yalwan shaddam ya karyata muna da litsin jama'a an kai sama da mutum ɗari shida musulmai ka zo ka ce mutum sittin da bakwai ya faɗi cewa hatta malaman musulmai da suka je wajen obasanjo ya kira su da munafukai to kaga ga duk wanda ya duba tsarin shugabanci ya san wannan mutum gaskiya bai cancanta shugabanci al'umma ba ko da ko ba a maganan addini a ajiye addini a gefe a babin siyasa bai cancanta jagoranci al'umma ba kula da wannan kai tsaye ba za mu iya fitowa mu ce to Allah ya saka Obasanjo da alkhairi ba matsayinsa na wanda yake ba musulmi ba sai dai mu yi addu'a da Allah ya musuluntar da shi wannan abun da yayi tunani ne da ya dace shugaba ya yi abun da karantar da mu a musulunci idan musulmi ya yi daidai ko kirista ya daidai dole mu ce daidai ne wannan abun da ya daidai ne muna roƙon Allah Allah ya sa ya zama musulmi gabanin ya bar duniya musulmin kuma ya zama musulmi masu jin tsoron Allah irin yadda yan alka'ida suke Da ɗaya kenan na biyu a takaice kan abun da ya auku na makamai da aka ce an kama wanda rumo ya yi ta yawo a gari har ya zama yau an nuna su a cikin tv tunda an nuna motar a TV an nuna makaman ya zama ba maganan cewa yanzu magana ce a boye To, bil hakika wannan akwai lesson da dama da dace musulmai su koya a cikinsa. Bahaushe na cewa wai in mutum aka kama ya sai ce da dubunsa ya cika. Ashe ba ran da ya fara laifi ake kama ɗan adam ba mafiya yawa sai dai idan ka zaɗe kana yi sai dubun ya cika. mafiya yawa mai laifi ba a kama shi a karon farko ko na biyu ko na uku a mafiya yawan lokaci sai ka dade kana laifi ake kama ka makaman nan bayan an kama su yadda security report ke bayyanawa an yi yunkurin ba masu security masu taron hanya naira dubu ɗari uku don su bari a wuce da su a rufe magana a wannan wuri ba su amince ba abin ya faru ranar lahadi ina gida wasu suka zo suka same ni da gaggawa da nambar motar am 347 jjn ga cewa abin da ke faruwa muka yi ƙoƙarin making contact da wasu jama'a da ya dace a gaya musu a lokacin alhamdulillahi gaskiya da malaman addini da 'yan siyasa musulmai da hatta waɗanda suke aiki na security sun yi ƙoƙari a wannan bangare Allah ya saka musu da alkhairi saboda duk wanda aka tunkara da maganan tun daga masu mulki na siyasa zuwa masu mulki na sarauta zuwa ‘yan bokonmu an yi kontak da mutane daban-daban sun fi ashirin within no time da ikon Allah za ga kowa ɗauki matakin da ya dace a wannan dare da ikon Allah aka tabbatar da gabanin dare a kwanta labari ya isa duk inda ake bukata a isa kuma an fara ɗaukan matakai abin da muke kara jan hankalin hukuma a kayi wannan shine lokacin da aka kammala hukunci irin waɗannan muna roƙon a ƙara sa ido kuma kan irin wanda suke shigowa gari da waɗannan motocin Allah ya ji kan Malam Abubakar Muhammad Gumi tsawon lokaci ya yana cewa sai ya ga an ɗauko mota daga tun daga kudu har zuwa arewa sai a sa ganye a jikin motar sai a ce wai wannan ya mutu za a kawo shi gida abun ne yace amma na ba kwa yadda da cewa gawa ne ba kwa yadda ba kwa ta cewa gawa ne kowa sai amince gawa ne yace shekaru da yawa ana wucewa da ganye a matsayin gawa a mota yace amma na makamai ne to anan hukuma tana iya gane su wanda jama'a ne yan tashin hankali wane ne masu neman zaman lafiya mun shafar da cewa a tun da ake a tarihin Najeriya babu wani faɗan addini da ya zo daga farko musulmi suka fara shi sai dai su ɗauki fansa wannan kai tsaye ke gane su wane ne yan neman tsokana kuma su wane ne yan tada hankali yadda ake haura musulmi a jiyan plato tsawon lokaci babu ran da aka ce ba dalili garuruwan da musulmi ke da majority irin Kano irin Sokoto irin Jigawa irin Gusau irin bauchi da makamantansu aka ce yau ga ranar da babu dalili ba ɗaukan fansa musulmai sun kai hari ba taɓa samun wannan ba so wannan ya ishi hukuma ta gane abin da ke faruwa su wane ne yanta da hankali kuma duk mota da ke shigowa dace a ƙara ƙarfafa bincike a kan irin waɗannan motoci masu shigowa a yanzu saboda an ɗaura niyya cewa garin bauchi ma za a yaƙe shi yadda aka yi wa sauran ƙauyuka na jihar filato muna ga da ikon allah ba za a yi nasara akan wannan ba duk wanda ya fara da ikon Allah zai ji kunya baya da ha kuma abin da yake da kyau duk abin da ya faru a ciki a rayuwa ga musulmi yana koyan lesson in aka ce maka yau an kama makami akwai darasin da kake koya cikin sa wannan kawai a dunkule zan bar maganar haka eh akwai darasi da ake koya to wannan wanda ma bai gane ba zai gane wata ra lalle kuwa Allah ya taimake mu Allah ya taimaki musulunci da musulmai Allah ya taimaki masu taimakon musulunci za mu tashi kan shaksiya ta uku Usman bin Affan radiyallahu an sahabi na uku idan ana jera sahabbai masu daraja wasu malamai su kawo shi na hudu wasu su kawo shi na uku sai dai jumhur na malamai sun fi kawo cewa shine na uku a cikin jerin sahabbai in an ce abubakar umar sai a ce usman sai a ce aliyu radiyallahu anhum bayan Allah nan da muke karanta tarihin su kullum abun da yake da kyau mu rika koya a rayuwa babu abun da ya wuce tarbiyya in nace tarbiyya na farko mu ta koyi tarbiyyar yin abu don Allah yadda suke yi yin abu bil ikhlas na biyu mu koyi tarbiyya na tsabar ibada zuwa ga Allah kowa a cikin sun ana bayyana maka irin ibadar da yake wa Allah sai ka rena kayanka tare da cewa suna da garanti fiye da irin wanda muke da shi kai mu da wani garanti ai na kirki tunda su suna da labarin an gafarta musu mu kuma ko a rediyon BBC babu labarin an gafarta mana na biyu kenan na uku irin tsoron Allah da suke tabbakawa a rayuwarsu wajibi ne mu koyi irinsa ibada duba irin sallar da suke yi duba irin karatun Qur'anin Allah da suke yi duba irin azumi da suke yi jin tsoron Allah su dube da suke zubar da hawaye suna kuka idan suna bautawa Allah mu kuma koyi darasi na irin kaskantar da kansu a yau abin da kullum nake fara shi ne ba ilimi ake karanci ba sai dai tarbiyyar ilimi wato mu karanta abu mu kuma tsabbaka irin abin da mu karanta wannan shi ake karanci kuma ƙur'anin Allah abin da yake bukatar mu shine mu rika karatu muna karantar da ilimin tare da tarbiyya ma'anan tarbiyya shine in mun karanta ayi ikhlasi sai mu yi kokarin ikhlasi a aiki in mun karanta ayi azumin nafila sai mu yi azumin nafila in mun karanta qiyamul laili sai mu je mu yi ta qiyamul laili in mun karanta zubar da hawaye don jin tsoron Allah idan mu rika zubar da hawaye don tsoron Allah wannan shine tarbiyya shi yasa Allah ke cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun rabbaniyai Allah yake bukata mu zama jama'ar da suke karanta abu suke tabbaka abun da suke karantawa min awwalihi ila akhirih yadda muka karanta abu ya zama jikinmu ya yi tasiri da abin da muka karanta idan ayoyin qur'ani ne duk wanda ya ganmu ya gane cewa lalle mun san aya kaza saboda ga alamar ayar a jikinmu mun yi implementing dinta idan hadisi ne daga mutum ya ganmu ya gane cewa mun san hadisin don mun yi aiki da shi amma lokacin da mutum ya karanta qur'ani ko ya karanta hadisi bai aiki da shi ba wannan hayaniya ne da ban kaura Allah ya kare mu Uthman bin Affan darasi na goma sha shida wato karatu na goma sha shida kenan ko huwa Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayya bin Abd Shams bin Abd Manaf shine Uthman babansa Affan kakansa Abul As kakan babansa bin Umayya kakan kakansa bin Abd Manaf kakan kakan kakansa eh, bin Abd Shams sai kuma kakan kakan kakansa bin Abd Manaf a baya mun bayyana cewa akwai alaka ta jini tsakanin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar siddiq sun yi tarayya akan ɗaya daga cikin kakanninsu na sama me sunansa na'am na'am wa yake wannan fada murra zadaka Allahu ilman wa imanan wa ikhlasan wa tawfiqan wa ma ashbaha suna tarayya da murra tsakanin annabin Allah da Abubakar Siddiq radiyallahu an muka ce kuma suna tarayya suna hada alaka ta jini da Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu akan wani mutum na'am akan Ka'ab suna tarayya akan Ka'ab wannan kun gari kenan ko sai kuma annabin Allah tsira da amincin Allah sabada gare suna tariya kuma da Usman bin Affan alaka ta jini kan wani mutum bunu manaf jazakumullahu khaira akan manaf suna tarayya kaga ashe akwai alakar jini tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da abbakar da umar da usman suna da alaka ta jini bayan alaka kuma ta auratayya da ke tsakaninsu annabin allah auri yar abbakar siddiq aisha radiyallahu anha ya auri yar Umar bin Al-Khattab Hafsa radiyallahu anha ya aurara Usman ƴaƴansa kamar da zamu karanta da ikon Allah so da haka ashe akwai alaka ta jini tsakanin su da wannan muke jan hankalin jama'ar da ke muzanta su masu aƙidun zagin sahabbai su rika yin tsantsan ciki mutanen da ke da alaka da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi kuma duniya ta san akwai alakar kai da ba a san me da ba kake da alaka ba yanzu a nan wurin Allah ne ya rufa mana asiri ba mu san tarihin ba yanzu wani anan gurin zuriyar karuna ne wani zuriyar fir'auna ne to amma na sai Allah ya sa muka zama musulmin ma san tarihin ba hankalin mu ya kwanta inda za a tono sai a tono mutum bala'i yanzu to amma na rufin asirin Allah sai ya zama baka ma san menene zuriyar ka balle ya dame ka yanda daga an ce ma kai zuriyar fir'auna ne an ta sa ma tashin hankali a rayuwarka ko baka yi aikin sa ba dai babu nutsuwa in aka ce a cikin kakanninka fa akwai fir'auna wannan kawai ya cin mutunci ne a zo ana bayanin mutum a ce cikin kakanninsu akwai abdullahi ibn ubay ibn salul ai an ci mutuncinsa to ashe mutum bai san me asalinsa ba kana zagin jama'a masu asali irin waɗannan so da haka annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi iya tarayya da Uthman bin Affan akan wuli da radiyallahu anhu an haife shi Allah ya kara masa yadda fi sanati sadisati min alfil a shekara ta shida bayan yakin giwaye da aka yi yakin giwa wanda mun san shi na alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka asfin ma'kul wanda wannan ya faru ne tun ma tsawon lokaci a tarihi wanda aukuwarsa akwai sarki abraha wanda yake shine sarki na ɗaya daga cikin sarakuna na ƙasar Yaman shi ya ɗauko jama'arsa da sojojinsa za su zo su yaƙi ɗakin Ka'aba na Allah Allah ya ƙoƙarin dirka ki al'amarin su kamar yadda yace yaghzul jayshul ka'abata hatta idza kanu bi bayda'a min al yuksahu bi awwalihim wa akhirihim قال كيف يكسه wa وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس فيهم قال يكسه bi وآخرهم wa يبعثون على نياتهم ala niyyatihim fi mattafaqa alayhi al-bukhari wa muslim so sun kawo ɗauko hari ne don su zo su yaƙi ɗakin Ka'aba. Abin ya auku wannan yaƙin ɗakin Ka'aba da suka yi da kwana hamsin aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A shi kenan yaƙin ma an kai harin gabanin haihuwarsa, amma duk da haka Allah ya kare ɗakinsa. kuma ba zamanin wani annabi daga cikin annabawa ne annabi isa alaihi salam ya wuce muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai zo shi ba to ya auku wannan gabannin aihuwar annabin Allah da kwana hamsin sannan kuma gabannin haihuwar Usman bin Affan radiyallahu anhu da shekara biyar fi sana asadisa sadisa shekara shida afwan gabannin ainihin da shekara shida da wannan muke iya gane shekarun da annabin Allah ya girmi Usman. sau da haka wannan bayan kai wannan hari da shekara shida aka haife shi wanda ƙurani ba mu labarin alam tara kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil ba za ka yi dubi ba yadda ubangijin kai aikata da mutanen giwa shin bai sanya kaidin su ba cikin bata ya aika a kayin su tsuntsaye wanda suke jifan su suke kawo musu hari ba jirage Allah ya turo ba da tsuntsaye halakar da su suna jifan su da ainihin yumbu na wuta wuta sun suke zuwa da shi a sama yadda kasan ake jefo bom suke jefawa su haka wannan shine tarihin abun a takaice wa aslama qadiman kuma ya musulunta tsawon lokaci Usman bin Affan radiyallahu an wa hajara al-hijrataini yayi hijira guda biyu na farko al'ula ila al-habasha Hijrar farko shine daga garin Makka zuwa Habasha lokacin da bala'i yayi bala'i a garin Makka sahabbai sun kai matakin da ana kama su ana duka sun kai matakin da ana fasa musu kayi sun kai matakin da mutum yana sallah za zo da karfi a hana shi yin sallah matakin da zaka zo kana sallah sai kayi ruku'i wani ya zo kan gadon bayan kai hau yayi ta dundunka sai ya ka da kai kana sujada ana maka haka Allah ya jarabe su da musifu da yawa a farkon da awa cikin garin Makka bayan an farlanta sallah a kayin su sun ga jarabawa da yawa a lokacin irin su Mus'ab bin Umair radiyallahu anhum so gagar zama a garin Madina iyayensu su tsangwame su kafirai su tsangwame su ta kowane bangare hari ake kawo musu daga karshe annabin Allah ya ce su yi hijira su koma Habasha ka kama hanya suka je Habasha sun zauna a Habasha shekaru da ɗan dama sai suka ji labari ai komai a garin Makka yayi kiliya sai ga rumo ya zo suka ɗauko su da komai da komai suka dawo garin Makka suka samu washe labarin ba gaskiya bane suka sake takawa tun daga ainihin nan kasar tun daga kasar Makka har zuwa Habasha da kafa to wannan hijira na farko Usman ya yi. ba ma hijira kadai ba shi a lokacin ya ma hijira tare da matarsa ne kusan duk wanda suka yi hijira a lokacin babu wanda ya samu ikon hijira da matarsa sai shi Usman bin Affan radiyallahu anhu da wannan ana kiran ma masu hijira wanda ya hijira da iyalinsa ya fi wanda ya hijira babu iyalinsa suraka ana sa shi ma a cikin as-sabiqun al-awwaluna min al ila habasha li'annahu hajara ma'a zawjatihi radiyallahu anhu mafhum tayyib wasaniya yayi hijira ta biyu ila madina zuwa garin madina da aka dawo garin makka aka sake zama tsawon shekaru da yawa cikin halin bala'i shekara sha uku al'amari ya gagara ana kawo wa musulmai hari ana tsangwaman su ana fasa musu kayi ana kashe su ana walakantar da su ana kwace musu mata ana kwace musu dukiyoyi suna so su ɗauki fansa Allah na cewa kufu aidiyakum wa aqimus salah ku kama hannayenku daga kai hari ku yi ta yin sallah ku rabu da kafiran har suka yi hijira suka koma garin Madina bayan Allah wajabta hijira a kayinsu da cewa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها wa مأواهم masira ana saukar da wannan aya suka yi hijira zuwa garin Madina suka zauna. suna zama a garin Madina su kuma makiya addinin Allah daga garin Makka saboda korowa sai suka bi su da wannan bahaushe ke cewa wai saboda jin daɗin dambe hada kai kafa ko to an zangwame su a garin sun gagara sai aka ce a bi su to daman tarihin musulunci haka yake duk inda aka tsangwame ku bar wajen to makiyan addinin Allah sai sun bi ku inda kuka je ku sai dai in sun gagara sai dai in suka biyo ku ba su kai labari ba amma na sunna ce ta jihadi a tarihin duniya in kun sun bi karfin ku a wani ka bar wajen duk inda kuka je sai sun bi ku suna zuwa garin Madina sun dauka za a ce wa musulmai ku ƙara yin gaba me ke faruwa sai Allah ya ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah aka fitar da su a gidajensu babu wani haƙƙi sai dai kawai sun ce ayya kulu rabbun Allah yau musulman da aka koro daga garkawa daga yalwan shandan mai dalili wallahi illa ayya kulu rabbun Allah babu dalili kuma bai wannan kawai don sun yi imani da Allah ne shi Allah ya ce an yi izini ga masu irin wannan hali yanzu su rama abin da aka musu so a lokacin musulmai suka tsaya tsayuwar daka sun fito wata harka ma babu tsammani suka haɗu tsakaninsu da mutanen garin makka aka yi gas wato badirin wanda ga darussan yakin badar nan a cikin ali imran mu karanta ga darussa nata a cikin suratul anfal ga duk mai bukatan sanin darussan badar ya duba wannan to ya yi hijira zuwa garin madina a karo na biyu bayan an yi hijira ta farko aka yi ta biyu a koda yaushe a musulunci wanda ya hijira ya fi wanda ya karbi wanda ya hijira a koda yaushe Allah yana gabatar da al almuhajiruna akan al-ansar والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قول الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم هرزوا الأنصار ديتي والذين تبوأوا الدار والإيمان سلاك درجة وندي هجرة يافي وندي تيمكيشي muna roƙon Allah Allah ya bamu ikon yin hijira idan lokacin hijira ya kama amma inda hali kuma mu tabbata mu kare addinin Allah ko ina muke muna roƙon Allah Allah ya bamu wannan istiqama din na'am wannan bawan Allah Usman bin Affan radiyallahu anhu tazawwaja Rukayyata binta rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ya auri ruqayya yar manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi matarsa first lady ita ce Rukayya radiyallahu anha mai Allah bi ha wa matat innahu layali ghazwati badrin Allah ya dauki rayuwarta a dararen da aka yi yakin badr فزوجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعدها أختها أم كلثوم sai annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya aurar masa bayan rasuwar Ruqayya da ‘yar uwarta ita ce Ummu Kulthum. Ruqayya ita ce ‘yar manzon Allah ta biyu, Ummu Kulthum ‘yarsa ta uku. Ruqayya tana daga cikin mata a cikin wannan al'umma da in ana bayanin mata masu kyau a duniya ake kiranta. Radiyallahu anha. annabin Allah ya dauke shi ya bata ya bawa Usman bin Affan bayan Allah ya dauki rayuwarta sai ya kara masa ummu kulthum qala al ulama rahmatullahi alaihim malamai Allah ya musu rahama suka ce wala yu'rafu ahadun tazawwaja bintai nabiyyin ghairahu ba a san wani mutum a duk duniya da ya auri ‘ya'ya na wani annabin Allah guda biyu banban da Usman bin Affan. Ba wai a wannan al'umma ba a tarihin duniya ga baki ɗaya ba a san wani mutumin da Allah ya ba shi ikon auren ‘ya'yan annabin Allah ba irin Usman ‘ya'ya biyu babu shi ba a ce bai auku ba aka ce ba a sani ba ba a san wane ne auri wannan ba in ka sani ka faɗa aka kalla ka auri ɗaya Allah ya ɗauki rayuwarta a ƙara maka ɗaya yanzu wani fa idan ya auri kuka subhanallah idan zai samu ya ta ɗan ya ta dan ta mai mulki ba ma wai babban mulki ba ko wani his excellency ko wani his royal highness ko wani honorable a'a ya samu yar wawan sarki ya aura yana ga yafi kowa mulki zai iya sa rawani irin akalla yari hamsin ko sittin a kansa saboda tsabar ji da mulki da yake yi <laughs> to amma na wannan ya aure ya'ya na annabin Allah kuma a cikin annabawan Allah shine number one minka tukunna wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam na haka shine shugaban annabawa ma baki daya a cikin ulul azmi minar rusul annabawa guda biyar masu daraja first class shine number one ya auri guda biyu yanzu ko ƴaƴan ƴar usama aka ba ka aura ai ka taka laushi da ikon Allah walidhalika saboda haka sun miya dhannurain aka rada masa suna dhannurain ana ce ma dhannuraini summiya wannan fi'ili ne ma madhi mabniyun lil majhul ba a ce dhunnurain ya zama marfu'un bi ish bil wawi ba sai aka ce dhunnurain limadha bai zama na'ibul fa'il marfu'un ba saboda asalin na'ibul fa'il al-awwal shine summiya huwa dhannurain wannan shine ka'idar summiya huwa dhannurain sai ana kiransa ma'abota haske guda biyu na farko ga hasken ruqayya radiyallahu anha na biyu ga hasken ummu kulthum radiyallahu anha ai ya tara haske guda biyu ya taka laushi matuƙa da gaske wannan daraja ce number one na biyu wa huwa ahadul asharatul mubashirin bil janna iya ɗaya daga cikin mutane guda goma da aka ba su labarin yan aljanna ne tun suna duniya harcen da bai karya shi ya ware su su goma yace ce ku yan aljanna ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha wahayi aka yi zuwa ga annabin Allah ka kira mutane goma nan one by one ka ba su labari cewa su yan aljanna ne jama'a akwai darajar ta wuce wannan tun kana duniya Allah ya ce kai dan aljanna ne ai ba mulkin da ya wuce wannan yau idan aka ce kai dan aljanna ne tun a ce, ai musifa ta gare maka yanzu dai muna zaune a ce akwai hanya da Allah zai ba mu labarin ya gafarta mana to me saura kuma ai yanzu ma a tafi kawai wallahi me za a jira to duk tafiyan abin da ake tsoro abin da za ta tara a can ne amma in dai akwai garanti za a ba jama'a ko sakan da ya kada kare kawai a wuce in ma za a ketare barzaku a wuce lahira wallahi ba mushkila in dai za a shiga aljanna su amma na ka duba daraja tasu yau sai ga dan adam bai da wannan gata amma na su yake zagi su yake aibatawa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda yanzu dai kaga iri na irinka ko a BBC da Germany ba a ce an gafarta mana ba kuma yanzu idan za a zo a ce an gafarta a Germany ka san ƙarya ne yanzu ana zaune nan wurin daidai sai a ce to ga wani labari ya dumi dumin sa labari ya zo daga garin Bauchi daidai lokaci karfe bakwai da rabi daga waje kaza cewa Isa Ali Ibrahim an gafarta masa ai na san ƙarya ne kuma kai ma ka san ƙarya ne to kaga yanzu ko an baka labarin an gafarta ba ka san yaudaran ka ake yi to amma su suna da garanti a harshen da bai ƙarya wa ahadu sahabati alladhina jama'u alqur'ana iya daga cikin sahabbai da aka dora musu responsibility tara qur'anin Allah waje da ai compiling dinsa. iya daga cikin working committee ad hoc committee da aka aka ba su responsibility tara qur'ani waje daya. saboda Usman bin Affan radiyallahu anhu in ana bayanin kwararrun mutane cikin sahabbai a sanin qur'anin Allah iya daga cikin as-sabiqun al da min al-qurra daga cikin masu kira'a na ƙur'ani da sanin ƙur'anin Allah a matakin farko yake to da aka da aka duba makwara don in za a yi aiki irin wani ad hoc committee da za a sitin ana duba masu ilimi abu ne aiko idan ana duba wani abu crisis ne far za a duba masu ilimi ai committee in wata makaranta za a bude sai a ɗauko wasu masu ilimi a bangaren education da makamantansu to a lokacin da aka yi selecting masana ƙur'anin Allah iya cikin wanda aka yi selecting ku ne masu ilimi a ƙur'anin Allah in kun ce haka ne to da ikon Allah haka ne in kun ce ba haka bane ba haka bane na'am wa kana tawilan lihiya ya kasance mutum ne mai dogon gemu shi yasa jama'a gemu alkhairi ne iya daga cikin ni'imar da Allah ya maka a duniya Allah ya maka yayi ka mai gemu abun kunya ne abun tausayi ne abun takaici ne kaga musulmi ya kankara sa yadda ka san haɓar ingozi ko wani mai kama da haka wannan abun takaici ne shi wannan gemu da ka gani fa ni'ima ce daga wajen Allah sahabbai afwan mala'iku fa tasbihi suke wa Allah da cewa subhanalladhi zayyana rijala billihiya muna tsarkake Allah muna tasbihi zuwa ga Allah wanda ya maza azo da gemu amma sai ga dan adam yanzu ya je ya kankare ya kankare ya kankare yadda ka san bayan dutsen guga kuma sai ga wajen ya zama kaman tabo ka ga wani tabbare tabbare yadda ka san dole wai sai an cire abin har naman wurin ya mutu amma dai sai ya kankare ko me yake nema oho wannan ba alkhairi bane alkhairi shine a ganka da gemun idan gemun ka zai kai cibiya alkhairi ne wannan babu shari a cikin sa daga ka aske gemu take in kai wasa kana auka cikin bala'i dai guda bakwai ga kaɗan a takaice na farko kana shiga cikin la'anta ga hadisi ya zo shi a cikin sahihu muslim ga cikin adabu zifaf la'anallahu almutashabbihi min ar-rijal bin nisa wal mutashabbihati min an nisa bir rijal Allah ya tsine wa mazan da ke kwaikwayon mata da matan da ke kwaikwayon maza malamai sun yi tarayya aski gemu kwaikwayon mace ce saboda su ne wanda Allah ya yi su a bisa ga fitar da ya halice su ba su da gemu فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم kai Allah yi ka da gemu su kuma yesu babu gemu wannan shine fitira wanda malaman suna na cewa in gemu ya fito mace a jikinta ma haramun ne ta bashi dole ta aske kai kuma dole ka bashi kada ka aske ɗaya kenan na biyu idan ka aske din ka sake shiga cikin jama'ar da shedan yayi nasara akan su wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yughayyirunna fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah aske wancan halittar Allah ne shine fala yughayyirunna khalqallah kana askewa ka canja halittar da Allah ya maka don ya baka ikon aske gashin kayanka cire gashin hamatarka aske gashin gabanka amma na gemu bai ce ka aske shi ba na uku ka sabawa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi iya da gemu ga kuma aya ta ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir na hudu ka kuma saba wa umarninsa ga hadisi a bukhari ya ce oful lihiya ku tsawaita gemu ku kai kuma ka cire shi ka ka saba umarninsa kenan ko na hudu kenan sannan na biyar baka shiga cikin jama'an da mala'iku ke yin tasbihi zuwa gare su da cewa subhanallazi zayyana rijala billihiya kai baka shiga cikin waɗannan jama'a din ba na shida ka kwaikwayi yahudawa saboda ya ce ku da gemun ku ku tsawaita ku gajarta gashin baki dan yahudawa na tsawaita gashin baki su gajarta gemu so kai abin da kai ka kwaikwayi yahudawa yahuda na daga cikin ahalul kitabi kwaikwayon su na mai da mutum kididi mai kididi shine kafuri ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirina ka ka kai koyi su a wurin kenan wani zai ce to ai ya ga wani bai hude da gemu to gabanin ka ga bai hude ɗaya da gemu ɗari nawa ka gani babu gemu sannan da fastotin da ke gare ku da limaman ku da ke ku da malaman ku suwa suka fi tsaye da gemu idan ka ce ka ga kirista ɗaya da gemu suwa suka fi tsayarwa kuma dan ya tsayar din kai sai ka aske yanzu shi kenan kirista daga ya zo ya sallah ha gina sallah sai ka ce sai mu daina wannan ba dalili ba ne Uthman bin Affan radiyallahu anhu a cikin jama'ar da Allah musu baiwa da gemu suna iya hawa kan doki gemun su ya kwanta akan dokin baki daya gaban su amma ba a ce bari a rage ba saboda yayi yawa amma ni zai ganga wallahi kaikayi nake ji eh, wallahi shedan ne yasa kake jin kaikayi ba dole ka ji kaikayi ba ai wayen shedan ne in dai zaka aske ai kullun sai ya koro kai duk kaikayin duniyar nan baka baka samu solution ba sai na gemu matar ka ta bakanta ma rai kai magana ta ce shi umi shi in ka ce munafuka da ce to ai munafukai matan da yawa a duniya duk wannan ba kaikayi ba ne ka je kasuwa ka rasa ciniki ka yi wa wani magana ya zage ka in kai magana ya mare ka ba kaikayi ba ne to duk wannan jama'a ka zo gida a baka notice a gidan haya ce ka fita ba kaikayi ba ne ko ina babu dadi amma duk wannan kaikayin babu solution na gemu ne kawai kake da solution aba jama'a kuma husnal wajhi mutum ne mai kyakkyawar fiska Usman bin Affan radiyallahu anhu yadda Allah yau matarsa ruqayya kyawu haka shi ma yake da kyau akwai asar da ya zo daga Usama ibn Zaid radiyallahu anhu yace wata ran naje gidan Usman ibn Affan da Ruqayya na kai musu sako ina yaro shekara shida ko bakwai da in dawo sai manzon Allah ke tambaya da kaje gidan me baka sha'awa yace sai na ce tun na shiga gidan hana huto ba abun da ya ban sha'awa a duniya kaman kyan Usman da Ruqayya kawai da na kalle su na ga sun dace saboda kyawawa ne wani sukin dari ɗaya motsa go na ga wani ustaz ne yana ta girgiza kai amma an taɓa yin da yake ji wannan asar din imam tabarani rahimahullah ya kawo shi hadisi na dubu goma sha hudu da ɗari hudu da casa'in da biyu kuma min ajmalin nasu iya daga cikin mafiya kyawun mutane ga baki ɗaya wannan asar ya zo shi a cikin disem littafi hadisi na dubu sha hudu da hudu da ainihin casa'in da shida وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنته وهي تغسل رأس عثمان فقال يا بني أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا wannan asar an karbo daga Abdurrahman bin Usman al-Qurashi rahmatullahi alaihi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da khala alabnatihi ya shiga kayin 'yarsa. wa hiya taghsilu ra'sa Uthman alhali tana wanke kan Uthman a lokacin radiyallahu an tana wankewa mijinta kayi wannan ke nuna mana halaccin mata ta wanke mijinta jiki ko mata masa wanka yayi wanka wannan ya halatta a shari'a in mutum bai ba ganin daman sai bari amma shari'a ta halattar ya yace ya bunayya ya ki yata ahsini ila abi abdullah ki kyautata zuwa ga baban abdullahi shine wa shine Uthman ɗansa shine Abdullah wanda suka haifa da matarsa Ruqayya shine wannan Abdullah din fa innahu dan cewa lalle shi mijin naki da yake wanke wa kai ashbahu ashabi bi khuluqan yana daga cikin wanda suka fi kowa daga cikin sahabbaina koyi da kyawawan halayena in ana neman sahabban da suka fi kowa koyi da halaye na to iya daga cikin asabiqun sabiqun al-awwaluna don haka tunda ya kyautata zuwa ga Allah ke ma sai ki kyautata zuwa gare shi wannan shine magana dan manzon Allah akwai kyawawan halaye shi yasa Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim yana kan high moral excellences kenan in kana jin highest limit na kyawawan halaye shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin halinsa da yi wa duniya yau gagara ba dauga baki ɗaya duniya koyi da shi ya zama aiki shine tun da yake a duniya ga hadisi a bukhari ba a taba cewa ba ni kaza yace a'a ba masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qattun faqala la tun da yake a duniya ba taba roƙon sa wani abu yace a'a ba yan sai ka gwada wani zai same ka karba da maka lafiya lafiya gala wallahi gidanka da aka ce ka gina ka gama na taimaka ban fi sabilillahi in ka bayar ya zo ya je ka akara maka lamashin din nake so ka bashi to sai mu ce anan ka yi koyi da shi shi ba a taba tambayan sa yace a'a ba duk abin da ka zo gaban sa ka tambaya to zai baka kaga koyi da wannan akwai wahala kuma Allah ya sa tashi zamanin sahabbai ne masu imani in kana raba wani wani sai ya zo ce ka bashi ranka ba gaba ɗaya ga za ka yi saboda mutane lokaci haka suke da kurewa sai an yi kokarin kure kan kana aikin alkhairi musamman a wannan zamani wani dan uwa ji aikin haji shekaru na dan baya da suka wuce sai aka sauke su a wani masauki na 'yan Najeriya na kuma 'yan jihar taso me ke faruwa a lokacin yana gagga da asuba sai ya fito kayinsa babu hula to akwai wani balarabe da yake shi da spectin a sa hula a kayi in za a yi sallah sai kan zo da 'yan ƙananan hulna a aljihunsa haka ko kuma a leda in ya zo an zo aikin haji sai ya zaga duk wanda ya kansa ba hula gaban ne ya kabbaran sallah sai sassaka muku huluna idan an yi da sallah sai ya dan bi ku ya akh limadha ma ji ita bil qalansuwa me yasa baka zo da hula ba in kace na manta ya ce to kar ka sake banta ka ba har ya gana da ɗaya daga cikin yan uwa da suke jin larabci a lokacin ya ce ya manta bayan ya sa musu da su ba to mutane sai aka dan sa mutane uku a masallacin to ka san mu yan Najeriya da kura mutum sai aka fara wato hula yake sa ko bari mu yi maganin sa da azhar to da azhar sai zo da huluna goma sha biyu duk a sahun ko suka kare ga baki daya sai ga mutum na sahu na biyu yana dan juya haka wai yana waiwaye ga ko za a samar hula ji ba a sa ba wai da gangan ya bari ya gaya za a yi da shi ka sa haka muke addini in ka ce kaza bidiya ne sai na ce to bari mu yi mu ya zai yi da gangan zai zauna ga wai ga in yayi bidiya ya za ka yi ba dai ranka zai baci ba to bari ya bata maka to Allah ya taimake mu halaye masu kyau akwai alkhairi shi manzon Allah ba taba tambayin ya yace a'a ba akwai lokacin da wata baiwar Allah ta saƙa masa riguna guda biyu ta bashi kyauta riguna ne iri ɗaya da ta ajiye masa kyauta wani sahabi na gefe sai ya ce manzon Allah ina son riguna din ba faɗe ba duka biyu sai annabin Allah ya ce ɗauke su iri ɗaya ne komai da komai sai ya ce ɗauki Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yana gefe sai ya ce kai manzon Allah ba za a bashi duka biyu ba ɗaya za a bashi tun ya za a yi duka iri ɗaya bashi biyu ya ce ba dai biyun ya ce yake so bai ce eh ce bashi duka ba shi kenan ba tunda shi yace yake so a bashi kaga wannan koyi da shi akan wannan khuluq na da wahala shi sai an shirya to Allah ya ba mu ikon koyi da shi da Allah ya taimake mu akhlaq nasa suna da yawa wannan ababin kyauta kenan na biyu akwai sake fiska ga al'umma na uku akwai yin sallama ha ga yara kadana in yazo samu yara kadana da yarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana gaisa da su na hudu bai walakantar da al'umma na biyar bayyin sharri zuwa ga al'umma na shida mutum ne wanda yake mai tsayanin haƙuri a rayuwa na bakwai mutum ne mai son mutane da alkhairi na takwas mutum ne mai yawan ibada sallah azumi na farilla da nafila na tara mutum ne mai jarunta matuƙa da gaske na goma mutum ne mai neman sauki daga wurin Allah amma na idan ya zama sauki akwai sabon Allah fi kowa nisantan wannan sauki din na goma a lafazinsa na magana in yana magana a rayuwa ko wani dan adam iya magana bai yanke wani magana sai dai in ya gama kuskure ne wannan magana matukar ba kai kake jagorantar komitin ko nawa ba yana yi ka yanke shi ka hau magana son samu sai ka tsaye da shi in ya tsawaita in ya dan daka tukunna kai magana ba yana yi kai kana yi ba wannan bai daga cikin akhlaq masu kyau in kuma zai gajata magana bari ya gama in ya gama akwai kuskure sai ka gyara masa ina fatan mun fahimta to Allah ya taimake mu wannan shi ma asar din ya zo cikin littafin Imam Tabarani rahimahullah hadisi na dubu goma sha hudu da ɗari biyar فضائله فلا عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على هراء أي الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إهدى فما عليك إلا نبي aw siddiqun aw shahidun wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda shine Abdurrahman bin Sakhar anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kana ya kasance ala hira'in akan hira bi ma'ana aljabal sunan dutse ne law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللهم اجعلنا من المتفكرين yana kan dutse annabin Allah huwa shi annabi wa abubakar da abubakar siddiq abdullahi bin Uthman kenan radiyallahu an wa umar da umar bin al-khattab radiyallahu an da Uthman da kuma Uthman bin Affan radiyallahu an da Ali wato Ali bin Abi Talib radiyallahu an wa Talha da kuma Talha bin Ubaidillah radiyallahu an da kuma Az-Zubair shine Az-Zubair bin al-Awwam duk Allah ya kara masa yadda fataharrakatis sakhara fataharrakatis sakhara sai wannan falaken dutse ya girgiza haka sai dutsen ya kada ya kada faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah ya ce ihda dan dakata dutse tsaya tsaya fama alaika babu kowa a kayanka kai wannan dutse illa nabiyyun sai dai annabin Allah ɗaya kenan au siddiqun ko kuma siddiqi au shahidun ko kuma shahidi jama'ar da ke kanka babu kowa sai annabi ko siddiki, ko shahidi wannan asar ya zo cikin sahihu muslim ya zo a cikin sunan na imamu tirmidhi rahimahullah ya zo cikin littafin silsilatul ahadith sahiha na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai mujalladi na biyu hadithi na biyar da da sittin biyu. wannan magana da ya faɗa cewa babu kowa kanka sai annabi ko siddiki, ko shahidi qultu malan yace nace wannan nace wannan magana ce ta authorities a babin ilimi sai mutum ya kai ya ce nace wanda ya kai labun na ijtihadi yawa ba wai don in ka gama da ce kultutu a musulunci ya kai ya faɗi ra'ayinsa a kuma larabcin an ce ra'ayi ko a wurin malaman ilimi ba ɗaya ne faɗa hausa ba mutum yanzu sai ya rike ƙarya gara sai ce ra'ayi na kenan ne to a larabcin an ce ar ra'ayu shine alfahamu fahimtar ka so da ka cewa kultu akwai malaman da sun kai level na su ce muka ce ko nace hadal hadith wannan hadisi a ammu min al hadith alladhi zakara shahidain ya fi game hukunci fiye da hadisin da ya kira shahidai guda biyu akwai wani hadisi da ya kira wannan iya cikin shi ma sunan na imamu Tirmidhi rahimahullah yace a cikin hadisin wa fihi mu'jizatun min mu'jizatin nubuwa a cikin sa akwai mu'jiza daga cikin mu'jizan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mu'jizan annabci me dalili yace shi shida usman hakika usman yayi shahada kuma iyakan dutsen wa aliyu haka aliyu yayi shahada wa umar umar yayi shahada wa talha talha yayi shahada wa zubair zubair yayi shahada radiyallahu anhu da yace babu kowa a kanka sai annabi na farko shi mai magana waye annabi na biyu sai ya ce au siddiq waye siddiqi abbakar siddiq na uku kuma sai ya ce ko shahidi to a cikin hadisin alal kalli gashi nan an samu shahidai biyar ga Usman ga Aliyu ga Umar ga Talha ga Zubair wannan ashe mu'jiza ce abin da ya faɗa ba gaibi bane mu'jiza ne shi saboda bai yin magana Allah ne ilmantar da shi abin da zai faru a future time ko gobe ko jibi ko gata bai zama gaibi ba ya zama dai an ilmantar da shi ilimi saboda an ilmantar da shi bai zama ya san gaibi ba mun fahimci nan da kyau saboda ya ce qul la aqulu lakum indi khaza'inullah indi khaza'inullah wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya abubuwan da muke gaske faruwa na hadisi ya faɗi wani abu to yana faruwa ta bangaren da aka masa wahayi ne in an yi wahayi sai ba da labari to in ko wahayi zai zo tukunne ba da labari bai zama cewa shi ya san wancan gaibi din ba so shi zake cewa wannan sunan sa mu'jiza ya ba da labarin abin da zai faru ya faru ya zama mu'jizar sace shi sanin gaibi kuma na Allah idan kuma wani abu ne bawan Allah salihi sai a ce karama na farko annabin Allah yana kan dutsen shi kansa na biyu siddiq abubakar siddiq na uku zai ce ko shahidi tun ba su yi shahada ba ya ce shahidi kamar shi talha radiyallahu an tafiya yake gaba ga annabin Allah ya sai yake ce masa shahidun yamshi ala wajhil ardi yace wannan shahidi ne yake tafiya a bayan kasa kirarin da yake mar kenan shahidun yamshi ala wajhil ardi ga shahidi nan a bayan ƙasa wannan ma ai ɓasa ce tun kana duniya ce shahada za ka yi to baya ga haka kuma sai ya jera abin a mataki uku a ƙa'idar musulunci annabi da manzo shine darajar farko na biyu sai siddiƙi a cikin al'umman nan mutum ɗaya ne duk al'ummar aka ba shi siddiƙi a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar Siddiq shi kadai ne nasu ya fito kai tsaye yace Siddiq wallazi ja bi sidiki wa saddaqa bihi shi aka kira da cewa siddiki so da haka ya yafi shahidi na uku kuma sai shahidi wannan su ne mataka kuma haka qur'ani ya jera bayan shahidi kuma sai a zo kan salihi kamar yadda Allah ya ce wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina sai ya ce wa shuhada sai ya ce wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa so da haka number one daraja annabi manzo number two daraja siddiqi number three shahidi Allah ya ba mu ikon kaiwa daraja shahada man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqi ballaghahu Allahu manazila shuhada wa in mata ala firashihi Allahumma arzuqna bi shahada indal maut اللهم Allahumma بالشهادة عند الموت اللهم ارزقنا بالشهادة عند الموت وعن أبي موسى الأشعري قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل حائطا للأنصار فقضى حاجته فقال لي يا أبا موسى أملك علي الباب فلا يدخلن علي أحد إلا بإذن فجاء رجل فضرب الباب فقلت من هذا قال أبو بكر فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن قال i lahu wa bashirhu bil janna wannan hadisi an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari shine abdullahi ibn Qais radiyallahu anhu mun ba da tarihin sa kadan karkashin shakhsiya ta Umar radiyallahu anhu kale yace in talattu ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun tafi tare da annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi fa dakhala ha'itan lil ansar sai shiga cikin wani shinge na ɗaya daga cikin mutanen garin Madina sune al-Ansar al-Aws wal Khazraj faqada hajatahu sai biya bukatar a cikin wannan shinge anan muke fahimtar ladabin biyan bukata ana so ka shiga wajen da jama'a ba sa kallon ka akwai alkhairi matuƙa da gaske biyan bukata inda jama'a ba sa kallo saboda yin biyan bukata inda jama'a ke kallo yana sa Allah ya mutum azaba a kabari ga hadisi a cikin Bukhari da Muslim da annabin Allah yake wuce kabarruka yake cewa innahuma la yu'azzaban wama yu'azzabani min kabirin sai yace bala kabirun amma ahaduhuma fa huwa yamshi bin namima wa amma al-akhar fala yastatiru min al-bawli mutum ya je biyan bukata bai sirtuwa yana sa masa azaba a kabari Allah ya kare mu daga wannan don haka sai ya shiga shinge biya bukata alal akalla zaka biya bukata ko ka je jeji ko ka dan shiga kwalbati ko nawa mai kama da haka sha makanci kanka amma mai buɗe al'aura gaban jama'a wannan sai dabba in dan adam ya shi ma yayi kama da dabba kenan don Allah na kwatanta mutum da dabba walaqad zara'na li jahannama kafiran min al-jinn wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall imma ana fin dabba muni sun fi dabba fakala li sai ya ce ya aba musa ya kai abu musa amlik alayyal baba kulle mun kofar wannan shingen da muka shiga ina so ai closing kofar fala yadkhulanna alayya ahadun illa bi idnin kar ka bar wani mutum ya yadda ya shigo wannan wuri sai na bada izini matukar ban ce a shigo ba kar kowa ya shigo kaji mulki kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so saboda ladabin sahabbai ko ba a ce me yasa kace kaza ba wannan lokaci yake sa idan shugaba ba wai yayi wani abu ne kai tsaye da saba wa qur'ani ko hadisi ba in yayi wani abu to ba komai ne ake bukatar sai ya ga mana hikimar yin ba matukar ba muna da nassi a hannu da ya saba qur'ani ko hadisi sai mu masa afuwa a kai amma in akwai nassi da ya saba kai tsaye sai a masa gyara saboda wani abu yana bukatan sirri duk kuma yadda kake akwai bukatan a sirri a gare kan wani lokaci ko da ku ana da yaƙini a kayanka faja a rajulun sai wani mutum ya zo فضرب baba sai kwankwasa kofa, misali ne ai fakultu man haza sai na ce wane ne wannan ƙala abubakar ya ce abubakar ne da ya kwankwasa kofa bai sallama ba ya yi sallama dalili shine asar din ya zo ta hanyoyi da yawa ɗaya daga cikinsu akwai wanda ya zo wajen imamu abu dawud akwai na imamu turmizi rahimahullah akwai bangaren da imamu bukhari rahimahullah ya kawo shi ina fata an gane wannan na imamu turmizi ne Allah ya masa rahama shi yasa hadisi wani lokaci ba ka iya fahimtar ma'anarsa sai ka tara hanyoyi da yawan gaske idan ka ce hanya ɗaya za ka ɗauka lokaci sai ka je kai ta ta'addanci a ilimin hadisi irin su aliyu bin madini su musaddar bin musarhal bin musar musaddar bin musarbal haka da irin su yahya bin yahya da su yahya bin sa'id su yahya bin abi kafir ga sunan da yawa Allah ya masa rahama suna cewa wani lokaci ba mu iya fahimtar hadisi ɗaya sai mun tara hanyoyin da hadisin ya zo kaman hanya arba'in idan mun samu hanya ɗaya sai mu nemo hanya ta biyu idan muka hada da hanyar farko sai mu ga ainihin ma'anan hadisin ya canja in mun samu hanya ta uku sai ga an samu tafsiri na wata bakuwar kalma a cikin hadisin in muka samu hanya na hudu sai ga wani hukunci ya karu a cikin hadisin idan muka samu wata hanya ta biyu sai ga gaba ɗaya hukuncin hadisin ma canja da wanda yake da kyau hadisi iya da hanyoyi da yawa mu daina garajen magana akai sai mun tara hanyoyinsa yanzu dauki hadisin almusi salatahu iya da hanya daidai wajen hanya goma sha daya. hadisin khallad bin rafi na irji fasalli fa innaka lam tusalli so shi yasa iya da kyau mu rika koyi ladabin neman hanyoyin hadisi mu kuma koyi ladabin wallahu alam musamman a babin ilimi na'am wannan sai yasa da ya kwankwasa kofa ko da malaman da ba su yi aiki da wasu hanyoyi ba sun ce fadarabal baba bai kora an kwankwasa bai kora an yi sallama saboda ana iya gajarta maka kisan ana baka labari da yake na biyu ya halatta na yi sallama in na yi sallama kuma na kwankwasa kofa mukaddara gidan yana da zurfi ko kuma ba za a ji sallama ba ya ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai kai haka ka yi sallama dan ka sauke haƙƙin sallama wa idza kuyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asani minha so ka yi sallama da yake na biyu kwankwasawa kana kokarin isar da sako zuwa ga gidan shine fasta'anisu wa tusallimu kalman isti'na eh, fasta'anisu shine ma'anan me isar da wani abun da zai ba da labarin cewa kana jira ko kana kira wa tusallimu ku yi sallama so a shikenan ya halatta a yi sallama da kuma yin me ko kwankwasawa ko wani abu mai kama da haka wannan babu laifi a shari'a an hada menene matsayin aiki da abin da ake danda haka assalamu alaikum an bi samunsa gidan ma'aikata yan boko duk da dai alhamdulillah ana yanzu mun gode wa Allah ana samun yan boko masu san Allah sosai sosai Allah yawaita mana irin su me abu matsayinsa irin dan danna assalamu alaikum karan rawa amma dai sallama yake na'am yanzu akwai handset da ya zo shi irin wannan ana samun sa wajen middle east in aka yi din ka zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga ya fi wannan shidancin kiɗan da ake da shi to Sheikh Uthaymeen rahimahullah yi fatawa a kai akwai magana ma da Sheikh bin Bas rahimahullah ya kai cewa idan gida na da zurfi ta inda ka san wani in ya zo neman ka zai sha wahalan aika ko kuma in ya sallama ba za a ji ba ko kuma in ya taba kofa ma ba za a ji ba suka ce in akwai bukata ana iya sa shi amma na idan aka sa idan mutum ya zo shi in ya danna ba zai shiru da kikan ba in ya shiru da kikan suka ce ba zai samu ladan sallama ba amma arna kalli sai ka da shi kaman telefon in ka danna tsarka a kai shi yana assalamu alaikum a gida kai a waje kana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato kaman yana kokarin isar da muryarka inda kake bukata da isa ne so da in ka danna yace to kai ma sai kai sallama da bakinka sai Allah ya baka ladan kai sallama da kai kuma a gidanka wani ya zo danna maka idan ka ji yayi yace kana iya yi kana ji an yi sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka fito in ka zo kuma ƙara amsa mar sallama shi kuma ya ƙara maka sallama duk babu damuwa ita sallamar ba ta yawa mu yi ta yin assalamu alaikum wa wa wabarakatuh assalamu alaikum wa wa wabarakatuh duk faɗa ɗaya lada talatin to ai kaga babu asara yanzu za ka tsaya ne ta maka ba sai mutum ya ɗiban lada ba ai aikin lada ba a rena shi ko bishiya sunna ta ce in ka zaga kuka sake haɗuwa to ku sake yin sallama kuma idan za a rabu ma a yi me a ƙara yin sallama ga hadisi a musulun haƙƙin sallamar rabuwa ko kuma haƙƙin sallaman farko ba da fitar rabuwan ba haka hadisin ya ce ga kuma hadisi ya zo cikin tufatul ashraf ya zo cikin tufatul abrar kuma na shek muhammad jamil zainu hadisi hasan mutum ya gamu da kai ma bai ma salawa bai maka tali bai halta ka amsa masa ba man bada bil kalam qabla salam fala tujibuhu wanda ya zo ya fara ma magana kai garba ko kuma alhaji musa ko alhaji muhammadu ko isa bai ce assalamu alaikum ba kada ka amsa masa alal akalli mafi sauki idan bai amsa ba yi magana sai ka ce mata to kai assalamu alaikum in yazo sai ka masa nasiha in ka ga musulmi ka fara masallama gabanin ka yi me ka fara magana idan ya gyara kuma to sunna ta ce kana iya share shi koyi da manzon Allah fi komai muhimmanci a wurin mu kuma koran mutum zai baci inda dai kan koyi da shi ne babu asara an karbu da mutum akan bin sa to Allah ya taimake mu Fakultu qultu man hadha abu musa yace sai na ce waye wannan qala abubakar sai yace abubakar ne shi yasa sunna ta karantar in kai sallama aka ce waye kada ka ce ni ne waye a'a ni ne a'a ka ce isa ne isa ali ne muhammad abubakar ne ibrahim ahmad ne kira sunanka ba ni ne ba to in kai ne ni ne to me ni ne kuma sai da in daman sunanka ni ne in ka fara to babu damuwa fakultu ya rasulallah sai nace ya manzo Allah hadha abubakar yasta'zin wannan abubakar ne yake neman izinin ya shigo wannan shingen da ke kewaye Faƙala i idan lahu annabin Allah yace mar masa izini ya shigo wa bashirhu bil janna ka bashi albishir din cewa shi dan aljanna ne wannan wallahi labarin akwai dadi a tare ka a ce annabin Allah ya ce a ce ma kai dan aljanna ne ya zaka ji wannan dadin admission kadai mutum ya samu yana ne ma yake ji aiki kawai in ka samu ka ne ma ya kake ji a duniya aure a zo a baka labari wance da kake nema an baka yaya kake ji matarka na cikin halin kakanika na haihuwa a zo a same ka ta haihu yanzu Allah ba da ‘ya'ya biyu Hassan da Hussein ya kake ji ballantana uwa uba a ce kai ɗan aljanna ne fadakhala sai ya shigo fa bashartuhu bil janna sai in bashi labarin an ce in ga ma kai ɗan aljanna ne wannan shine time din da aka bashi labarin ɗan aljanna ne shi a rajulun akhar sai wani mutum ya zo fadaraba albaba shi ma sai ya kwankwasa kofa yayi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fa man hadha abu musa yace na ce wane ne fa qala umar yace umar ne fa qultu sai yace ya rasu rasulullah ya manzon Allah kaga ladabi kenan sai ya tambayi waye in aka ba ba zai ce a to ai su umar ne ku ku shigo ko ba izini a ba a haka tunda an ce kada kowa ya shigo to kada kowan ya shiga da ya ce Umar ne sai kuma ya dawo zuwa ga annabin Allah ya Rasulullah manzon Allah haza Umar yasta'din wannan Umar ne yake neman izinin ya shiga fa gale yace iftah lahu bude masa kofa in ka bude wa bashirhu bil janna ba shi labarin shi dan aljanna ne fa fatahtu lahu sai na bude mar kofa wa dakhala sai ya shiga wa bashartuhu bil janna nace an ce in baka labarin kai dan aljanna ne kai wallahi bayin Allah nan sun more ba jama'a yanzu a ce addu'a kadai mun yi Allah ya karba hankalin mu bai kwanta ba addu'a kadai ba jama'a kana duniya a baka labarin kai din nan dan aljanna ne mutuwa kawai kake jira a je a wuce filin kiyama akan malaka shiga aljanna haba waja'a rajulun akhar sai wani mutum ya sake zuwa fadarabal baba shi ma ya kwankwasa kofa ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh faƙultu man haza na ce wane ne wannan ƙala faƙala Usmanu ya ce Usman ne kultu ya rasulallah sai in sake cewa ya manzon Allah haza Usmanu yasta'zin ga kuma Usman na neman izinin ya shigo ƙala ya ce iftah lahu buɗe mar ƙofa wa bashirhu bil janna ka bashi labarin ɗan aljanna ne ala balwa bisa ga wata musifa buhu da Allah zai jarrabe shi da ita a rayuwarsa a wata riwaya kuma da aka ce Usman ne sai annabin Allah ya yi shiru tsawon lokaci sai ya ce ka buɗe mar kofa kamar bushara da aljanna amma na bisa ga musifar da Allah zai jarabe shi ita a rayuwarsa wannan shine muhallin shahid saura na ɗaya na biyu kowa shigo ba musifa mana shi a gaya masa zai gamu da musifa jama'a wallahi mutanen da Allah ke so su yake jaraba. yanzu irin mutanen yalwan shandam wallahi ni fahimta ta sun fi mu imani ne ni wannan shine fahimta ta ga hadisi cikin sahiha ga hadisi cikin sunan na Abu Dawud rahimahullah annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace inna Allah idza ahabba qauman iftalahum wa innal mar'a yubtala ala qadri dinihi wa la yazalu al bala'u bil mu'min hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a idan Allah yana son mutane yakan jarrabe su akwai jarraba wanda ya wuce kuna bacci a kewaye ku ana muku ainihin lugudan halsashi akan ku kowane mutum Allah yakan jarrabe shi gwargwadon imaninsa da Allah ne mutumin da ka fi shi imani ka fi shi jarraba wanda ya fika ka imani ya fi jarrabawa da bala'i ba su gushewa mumini har ya gamu da Allah bai da musifa bai da kuskure ko kwaya daya duk kurakuran mu idan Allah ya jarrabe mu yana kankare mana kurakuran ne a kenan kowane mutum Allah na jarrabansa gwargwadon imaninsa to da wannan muke fahimta idan ka duba jarrabawan da Allah yake wa irin yan taliban yan alka'ida ka san fi jarrabawan da Allah ke mana mu yanzu ma nan a gida kowa da safe a masa dumame a tashe shi a bacci a kai ruwan wanka ya yi wanka in ma an ɗauke wuta baya iya bacci yau wani yana nan shekaransa uku bai kalli wutan electricity da idansa ba wani iya nan yau shekara uku bai ci abincin da aka dafa shi da wuta ba ice kawai yake ci jama'ar da Allah yake so Allah na jarraban su a rayuwa shi yasa irin jarrabawan da Allah yake wa 'yan taliban da yake imanin mu bai kai haka ba idan za a ɗora mutum yanzu jarrabawan a sakan ɗin da aka ɗora masa sai zama kafiri ma ya gaba daya dan jarrabawan da bai karfin imanin ka sai ka bar musulunci gaba ki daya kuma yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wat thamarat wa bashiris sabirin alladhina idza asabatkum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma. wa ula'ika humul muktadun haka waɗannan jama'ar da Allah ya jaraba yalwan shan damne garkawa duk yadda muke ganin suna kauye muna birane wallahi ba maki sun fi mu son Allah ne don jama'ar da Allah yake so alkawari ne Allah zai jarabe su duk kasar da harga an dame su a duniya to suna bin Allah ne a Najeriya babu wanda ya damu da mu ba a fara damuwa da Najeriya wata ga ce an yi implementing shari'a legal system a zamfara ana implementing shari'a a United Nations ya ka rubuta X akan Najeriya with red color an sa x a kanmu mun zama terrorist daga kun bi Allah to daga lokacin za a fara haka amma in za ku bar Allah shikenan ba wani wanda ya damu da ku duk sai ku zama ba mushkila sai a zauna lafiya to wannan shine ka'ida jama'ar da Allah yake so su yake jarraba to da haka Uthman bin Affan ya ga jarraba da yawa a rayuwarsa an ce zai shiga aljanna amma na bisa ga balwa musifa da za ta auka masa a rayuwarsa in yi hakuri sai Allah ya saka masa da aljanna wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani Allah ya masa rahama ya inganta shi a cikin Sahihu Sunan Tirmidhi hadisi na 2927 a nan mun fahimci daraja na nawa na Uthman na biyu darajar aljanna na nawa na biyu duba na farko aljanna shine kan dutse da aka ce babu kowa a kan dutse sai annabi ko siddiki ko shahidi ashe tun a lokacin an ba da labarin shi shahidi ne kuma ba wai tuku wanda ya mutu a wajen yaƙi shine shahidi ba sai wanda ya mutu Allah ya karbi aikin da shine shahidi to shi an ba da labarin ashe zai mutu ne a hanyar Allah kuma Allah zai karbi shahadarsa kaga nan ba wan kenan ya zama dan aljanna na biyu yanzu ga hadisi ya sake cewa a masa bushara da aljanna bisa ga musifa da zai auko masa aljanna nawa biyu wallahi in mu ne dan adam in ya samu aljanna ɗaya ta ishe shi a rayuwa daga ya samu ya zaka ta kenan wani ma in kai wasa sai zama dan iska a to yan yanzu jama'a nawa ne yake irin wannan sai a ce wani ya gafarta ba sai ga mutum ya fara kankar gemu baya sallah wayan gafarta masa sai ka ce da aka gafarta masa sai aka ce kuma ya zama mutumin banza وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حفر رومة فله الجنة فحفرتها وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته wannan hadisi an sake karbuwa daga Usman bin Affan Allah ya kara mar da shi da kayinsa wannan hadisin shi ma kuma hadisi ne ingantacce bi shawahidi shi wanda Imam al-Bukhari rahimahullah ya kawo a cikin littafin sa na al-Jami' as-Sahih a matsayin hadisi mu'allaq yace manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace man hafara rumatan wanda ya tona rijiyar ruma falahul janna sakamakon sa aljanna fa hafartuha yace sai in tona rijiyar aljanna na nawa na uku na farko akan dutse an ce shahidi aljanna na biyu zai shiga aljanna a amar bushara bisa ga musiba da zai auko masa na uku wanda ya tona rijiyar sakamakon su aljanna sai me sai tona abin da zaka koya a nan wurin wallahi malam inda mu ne masu karancin imani daga an ba mutum labari ɗaya ba zai sake kashe dukiyarsa ba daga an ce an gafarta mar aljanna masal taimako maza ce fi sabilillah wuce wuce ba da ya kace wuce ai mu an gafarta mana wanda mu aljanna ne ba zai ma yi aikin taimakon masallaci ba don an gafarta masa me yasa Allah bai gafarta mana a yanzu me yasa Allah bai bar sai ta gafarta mana ba don imanin mu bai kai a gafarta mana a duniya ko mu tabbata wajen bin Allah bane shi amma na su ana gafarta mu suna ƙara ƙaunar Allah suna ƙara bin Allah amma na wani dan adam zai samu garantin yau an gafarta masa ya cire naira dubu goma ba musulunci ai kawai ina taimako ba zai bara saboda su waɗannan yanzu bai da mushkila dan aljanna ne shi zai ma gaya maka mu ba za mu taimaka mu yan aljanna ne baya da haka wannan na uku na karo na hudu qala yace man jahaza jaishal usrati falahul janna duk wanda ya tada jaishul usra sune jama'ar da suka je suka yi yaƙi na tabuka yaƙin da manzon Allah ya na ƙarshe kenan a rayuwarsa ya yi shi a watan rajab ne bayan kuma rajab ya wuce shekara ta zago Allah ya ɗauki rayuwarsa yakin da ya na ƙarshe kenan to wannan fita yakin an sha wahala wahalan gaske sahabbai sun shiga cikin halin kakani kayi an je yakin a cikin halin talauci ne a lokacin da ake karancin abinci an kuma kama tafiya mai wahala wahalan gaske ga jama'a za su je yaƙi aka ce wa zai yi sponsorin wannan yaƙin duk wanda ya sponsorin wannan yaƙi wajen kawo dabbobin da za a hau aje yaƙi wajen kawo makaman da za a yaƙi da su wajen kawo abincin da za a ci aje wajen yaƙi sakamakon su aljanna Usman bin Affan ya ce fajahastuhu sai ne sponsorin wannan yaƙin daga farko har ƙarshe ka duba irin daraja ta su, aljanna nawa kenan yanzu hudu dan adam ɗaya aljanna hudu duk abin da aka kira aljanna sai sun yi amma na da imanin bai da ƙarfi daga ɗan adam ya samu aljanna ɗaya a nan ya tsaya ba wani yunkurin da zai sake ba ba ba wani subhanallah wa kana uthman radiyallahu anhu wallahi ma zanaitu fi جاهلية ولا في إسلام قط Uthman Allah ya kara masa yadda ya ce, Wallahi na rantse da Allah, ma zanaitu ban taɓa zina ba fi jahiliyatin a cikin jahiliya, wala fi islamin haka a musulunci ƙattun ko sau ɗaya a duniya ban taɓa ba. Tun a jahiliya ya gane da cewa shan giya da zina ba mutunci ko kaɗan a ciki, a jahiliya bai taɓa shan giya ba, a musulunci bai taɓa ba, a jahiliya bai taɓa zina ba, a musulunci bai taɓa zina ba. idan ka ɗauka sai ka ga a yanzu ko bible ka ɗauka ai yin zina haramun ne ko da wannan new testament da ake tare da shi tare da duk interpolations da fabrications da inconsistencies na bible da historiolinguistic error na bible duk da wannan har a yanzu an tabbatar da zina haramun ne amma na jama'ar da suka je suka yaki musulmai muƙaddara a yalwan shandam idan da suna da tarbiyya mata kiristiyanitin su kiristotin gaskiya ne da kuma malamansu da fastocinsu suna koya musu kristiyanitin gaskiya yaya za a ɗauki mata musulmi a ana zina da su tun da addinin naku babu kyawu yau akwai mutumin da zai je ya yi jihadi ya zai ce mun ɗauko mata daga jihadi muna zina da su a hanya mu ce yayi daidai ya ce mun kama matar faso mun yi zai ta za mu ce yayi daidai bai daidai ba ko da iyaga zai bakanta musu rai tun da addini bai dace da bai amince da nan ba za a yi shi ba amma wannan ke gaya maka ladabi ba su da shi christianity ba su fahimce shi ba addini nasu ba su gane shi ba inda sun gane bible bai amince a zina ba kai zama ma ba mace a bible ne imani faston da bai da mace a duniya ya fi faston da ya aure a rayuwarsa duba maganar da paul yake mana for you to remain without wife is better shi yafi alkhairi a rayuwarka saboda wai yin aure din yana restricting bautawa Allah da kake yi shi so zaka wanda bai da mace ma yafi alkhairi shi kuma bible ya kira jama'a da ke shiga aljanna mutum dubu ɗari da yan kai a cikin su babu wanda ya taba taba jikin mace ma a rayuwa to balle kuma wanda ya zina me matsayinsa in ma da za a bi bible din akwai nos da suka je suke kokarin bincike musulmai da aka gane da suke binciken matan da aka ɗebo yanzu kwanan daga yalwan shandam saboda zinan da aka yi sai da su a bincika mana saboda masu zinar da suna cewa wai muna yin zinan da ku ne don mu sa muku ciwon aids muna da matan da wasu an kwanta da su mutum tara wasu goma sha ɗaya wasu mutum uku wasu mutum biyar wasu mutum bakwai duk akwai su baya da kuma a bincika ko ciki ya shiga ko bai shiga ba shi ya je fara bincike ce ya gagara gane hakikatan menene a ciki sirrin abu saboda matan sun gagara ba shi amsa sai tura matarsa sai aka tura matarsa binciko zuwa ɗaya matar ta yi ta kawo list ɗin mata a kam kwaya ɗaya waje refugee kam ɗaya a kawo mata arba'in da takwas an yi zina da su da ƙarfi a yanzu haka cikin garin nan Arba'in da takwas. ina kiristiyanitin in za a bi tarbiyyar yau idan za mu ce a ji a yi wa addinin aiki ka je kai zina ai baka mana gwaninta ba ko da kana gaba abin da za ka yi wa kirista ka ci mutuncinsa da ya kai zina wallahi ba kai mutunci ba saboda bin dokar Allah shi muke bukata so mana ina tarbiyyar addinin nasu a cikin wannan in akwai addinin an tilasta mutane sun ci alade wai saboda ba ku san ci alade ku ci aladen nan Allah haramta shi a cikin ayoyi hudu a Qur'ani a Christianity an yadda ci alade ne je ka bincika hatta ba addini ma ko ba addini cin naman alade ba alkhairi bane ko ba kai ba musulmi bane yana kosin illoli guda goma sha takwas a jikin mutum daga cikinsa akwai yayi containing fat da yawa a ciki kuma in fat yayi yawa a jikin mutum yana kosin hypertension ba kasar da ake cin alade a duniya kamar amerika sun fi kowa ciwon hypertension yanzu but you can see all these things hmm. so da haka Uthman bin Affan kaga mu a musulunci tarbiyya a jahiliya ma bai taba zina ba balle a musulunci bai taba zina ba a jahiliya to wanda bai zina a jahiliya ba ai baka ma tsammanin zai a musulunci tun da daman a jahiliya kawai ba abin da ake sai dai mulkin kama karya kawai shine ake yi kuma a jahiliya kawai abin da ranka yi ma daɗi kawai sai ka je ka yi zuwan fa musulunci ya samu ana nan yadda ka san dan wake haka ya samu sahabbai a ciki akwai mutumin da a gabanin zuwan musulunci ibn al-qayyim ya rubuta littafi irin cakuɗa da aka samu duniya a ciki gabanin zuwan musulunci akwai mutumin da ya musulunta ya zo ga manzon Allah kana da mata eh waye matar ka ce mamarsa ya rabu da ita musulunci bai da auri uwarsa bai ce in su uku da mamarsa uwar da ta haife sau uku yana mata ciki tana aihuwa akwai wanda ya musulunta matansa ɗaiɗai guda hudu ya daidai aka ce eh mata hudu daidai abdini ya karantar da haka hudu ya zauna da su sai aka ce amma na can yaya alaka su yake yace duka hudu uwa ɗaya uba ɗaya suke gabaki ɗaya da dukkan haka ne da mun baban su haka yake duk wanda aka haifa shi yake bawa na haka duka mata hudu uwa ɗaya uba ɗaya haka yake mutum zai haifi yassa a jahiliya in ya haifa sai ya buɗe mata ɗaki sai ajiye ta a ɗakin ya rika kwanciya ya ta mata aihu akwai wanda sun musulunta ƴaƴansu da suke duk matansu ƴaƴansu na cikin su ne suke haihuwa da su don Allah akwai dan wake da ya wuce wannan amma duk da wannan yadda ake dan waken Usman bai taba zina a jahiliyar ba ya musulunta ya shiga cikin addinin Allah yana shiga cikin addinin Allah mai ke faruwa a lokacin daga shigansa ba da daɗewa ba matan suka rabu da shi saboda sun ki musulunta ya rabu da su annabin Allah ya bashi ruqayya yan uwansa a garin makka ba sa so ya aure ta shi ya aure ta dan imani suka zauna har suka hijira zuwa ga habashi suka dawo Allah ya dauki rayuwarta a kara masa ummu kulsum Allah ya dauki rayuwarta annabin Allah ya tsaya cikin jama'a ya ce Allah ya dauki rayuwar ruqayya ya dauki rayuwar ummu kulsum ya'ya biyu na ba Uthman don Allah ya dauki rayuwarsu a cikin ku nan wurin in akwai mai ya da zai iya bashi ina roƙon ya bashi ni da ina da ya'ya guda arba'in in ji annabin Allah ɗaya na mutuwa bayan ɗaya ce duk zan ba Usman bin Affan ya'yan nawa ya'ya arba'in zan iya bashi duk ya aure su wannan magana Ali bin Abi Talib ke faɗa daga annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi amma na ba da wata da zan shi. har kuma ce na auri wasu matan daga bayan nan da ikon Allah ina tuna Ruqayya da Ummu Kulthum radiyallahu anhuma amma dai a jahiliya bai taba sanin mace ba a duniya shi bai taba sanin mace ba duniya san da ya aure ka dai duba yadda ake dan wake a wancan zamani amma na wai mutum bai taba zina ba Allah ya taimake mu wannan hadisi Abu Dawud Allah ya masa rahama shi ya kawo shi Sheikh Mustapha Al-Adawi ya tabbatar da inganci da cikin Rawbatul Muhibbin hadisi na 20 za a iya karanta haya'uhu haya'uhu kunyar Uthman bin Affan radiyallahu anhu Uthman bin Affan mutum ne mai tsayinin kunya a rayuwarsa a sunna kunya iya daga cikin ado ga mutum namiji a rika yabonka da cewa kana da kunya kuma an fi bukatan kunya ga mace fiye da kunya ga namiji wannan shine ka'ida a musulunci mace ta yi kunya ya fi alkhairi fiye ba da a ce namiji ya kuma hadisi ya zo a bukhari ya zo a musulunci alhaya min al wata riwaya alhaya la ya'ti illa bi khairin wancan ya ce kunya ɓangaren imani ne wata riwaya ta ce kuma ba a samun kunya da ikon Allah sai da alkhairi iyayenmu da kakanninmu mun san an tashi akwai kunya yanzu ne kunya ta yi karanci in ka ga yadda ake hira akan hanya tsakanin namiji da mace kasan babu kunya al'umma a yanzu in ka ga kawai abin da ake na buɗan kai kasan kwata-kwata babu kunya dan adam ya zo gaban uwarsa yayin uwa kannan uwa gabanin yan uwansa maza da mata ayi dan wake waya aje mace wai ya zo zai bude kanta a gaban jama'a ya bude kan matar ya fesa mata turare ya zuba mata kuɗi wani ma in aka sake mata kis ita ma ta tashi ta je ta masa ruwan kuɗi a gaban iyayenta jama'a ina kunya take kunya babu ita jama'ar da ba su da kunya nasara ma ba sa yi a duniya annabin Allah ga hadisi a Bukhari shi akan kunya kunyarsa ya fi kunyar mace budurwa wanda take a zamanin sahabbai wanda saboda tsabar kunya da budurci sai an sa ta a daki an kulle kunyarsa ta fi wannan tambaya mata suke marbai iya bada amsa ga hadisi a bukhari tambaya ake masa iya bayanin yadda ake wankan al'ada in kin yi kaza kin yi kaza yace ki dauki tsumman ki sa tace ina zan sa yace ki saka tace ina zan sa yace ki saka ya gagara ga ina za a sa tsumma can ta ce ai wallahu la yastahi min alhaq Allah bai kunyan gaskiya tukunne daure ya gaya mata a wajen faɗan gaskiya ne ba a so ka ji kunya in gaskiya ne ko menene faɗe shi qala Allah qala rasulullah wannan ya halatta ka faɗa a ko ina fatawa aka tambaye ka na addini eh in ga mata ne ka gaya musu gaskiyar amsan amma na ka rika budurcin magana mun san budurcin magana ko akwai kalmomin da ake ɓoyewa ka duba hadisi yace idza jalasa baina shu'abi hal arba'a idan ya zauna tsakanin gabanta guda hudu me ake nufi in yi jima'i da ita ba za ka wato kai tsaye ka ce musu jima'i ba a idan mutum ya kwanta in muna karantar da mata a rika budurcin magana a rika kaiwa makura wajen nuna sirkantan magana ana yi kar ka rika wutowa kai tsaye kana kwantsama maganar tsiraranta wannan babu alkhairi a ciki mun fahimci wannan da kyau so kunya alkhairi ne Usman bin Affan iya cikin jama'ar da suka fi kowa kunya a cikin sahabbai an Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana jalisan lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kasance iya zaune kashifan an fakhidhi ya dan yaye cinyarsa haka iya zaune amma na har cinyarsa farkon cinyarsa a yaye yake tsirara fasta'zana abubakar sai abubakar ya nemi izinin ya shigo fa'adina lahu wa huwa ala halihi sai manzon Allah ya masa izinin shigo amma na bai rufe cinyar tasa ba cinyar tana dan buɗe bai rufe ba sai ya ce abubakar shigo udkhul shigo abunka thumma sta'zana umar sai umar ya nemi izinin ya shigo wa huwa ala halihi yana kan wannan hali bai rufe cinyar ba sai ya ce shigo sun masta adana Usman sai Usman ya nemi izinin ya shigo yana jin usman ya zo fa arkha alaihi thiyabahu sai ya dauki tufasa sai ya rufe cinyar yanzu wancan na farko bai rufe ba na biyu bai rufe ba ana cewa ga usman sai ya gaggawa sai ya rufe cinyarsa ai akwai abun mamaki ko wancan number ba baka rufe ba number ba baka rufe ba number three an ce ga usman sai rufe falamma qamu qultu ya rasulullah lokacin da suka tashi suka tafi kultu aisha tace sai nace ya rasulullah manzon Allah istazana alayka abubakar wa umar fa adanta lahuma Abubakar da umar sun nemi izinin su shigo ka ba su izinin su shigo wa anta ala halika kana kan halinka ba karfe cinyarka ba farkon cinyarka yana bude falamma istazana usman lokacin da usman ya nemi izini arkhaita alayka thiyabaka sai ka sauke kayanka karfe cinyarka me yasa number one ba karfe ba number two ya shigo ba karfe ba sai number three karfe cinya Faƙala ya aisha ce ya ki aisha ala astahayi min rajulin ba zan ji kunyan mutumin ba wani mutum wato usman ya ce wallahi na rantse da Allah ji manzon Allah innal mala'ikata lalle mala'ikun Allah tastahayi minhu suna jin kunyan usman mala'ikun Allah ma suna jin kunyan usman ba zan ji kunyan mutumin ba na rantse da Allah mala'iku ma suna jin kunyan usman mutumin da mala'ika ke jin kunyansa ba zan ji kunyansa ba don Allah wannan hadisi imamu muslim rahimahullah ya kawo cikin littafinsa akan babu fada'il usman ya kawo shi da lafuzza kala kala yace na rantse da Allah mala'ikun Allah suna jin kunyar usmanu mala'ika da baka kallon su a yanzu ala halihi amma na iya jin kunyar dan adam <laughs> qultu malan yace nace al mala'ikatu tastahi min usman mala'iku suna jin kunyan Uthman radiyallahu anhu Allah ya kara mar wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah yastahayi minhu shi ma yana jin kunyarsa me yasa saboda ya rufe cinya da aka ce ga Uthman na shigowa sai malam ya tambaya a nan wurin tambaya muhimmiya gare ni da gare ka da gare shi da gare su yace afala yastahayi ta'inuna fihi yanzu jama'ar da ke suka a cikin Usmanu suke masharri suke kazafi ba za su ji kunya ba don Allah minal iftira alaihi akan wannan karerai da suke kirkira a kayinsa mutumin da mala'ika yake jin kunyarsa annabin Allah yana jin kunyarsa don Allah ba za ka ji kunyar rimar ƙarya ba a duniya ba ƙarya mai muni da ta kai kai wa mutumin da Allah ke so ƙarya kuma ga ƙaryar da ake a yanzu a kai na aibata Usman ɗauki littafin na hajul balaga littafi ne da ake rubuta shi a kasar iraki a kasar iran akan maganganu na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wanda cikin su akwai maganganun da sun tabbata daga Aliyu amma na mafiya yawa bai faɗa ba ana samun littafin hannun yan Shi'a wannan littafi akwai karerayi da yawa da aka yi akan Usman bin Affan wai inda Aliyu yake aibata shi yake kiransa mutumin banza ne mutum ne mai cin amana an kira cewa Usman yayi wani rulashi wato wato yayi mulkin kama karya Aliyu ya ce irin wannan mulkin muka san man zai yi waɗannan maganganu wallahi al'adun ƙarya ne ba su inganta ba la isnad babu isnadi gare su fa isnad al muwassil ila sanad ina isnadi da ke saduwa zuwa ga matanin magana fa isnad ina isnadin da ke saduwa ba irin sharrin da ba yi zuwa ga Usman bin Affan ba a cikin wannan littafi na Nahjul Balaga Shi ne malam ya ce don Allah mutumin da mala'ika ke jin kunyarsa annabin Allah yana jin kunyarsa don Allah ba za ka ji kunyar rimar ƙarya ba yanzu idan ka zo kana zagin Usman gaban mun san ƙarya kake kuma babu ƙarya a duniya da ta kai mutum yana kallon idanka kana kallon idansa yana ma ƙarya kai ka san ƙarya yake shi ya san ka san ƙarya yake kuma iya ma ƙarya wannan ƙarya ta fi komai zafi a duniya da haka wannan duk wanda ya karya a kansu qutil al shine maganar da muke faɗa kuma su matsayin su Allah faɗa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wala tusaluna amma kanu ya'malun Allah ba zai tambaye mu akan aikin su ba ba zai tambaye su akan aikin mu ba kowa ta kansa ta kansa yake a filin kiyama me yasa kake magana akan Uthman yau kai har zaka zage shi masu aibata shi ba za su ji kunya ba baya da haka wa hasan an an samo daga hasan bunu abil hasan al-basri rahimahullah Allah ya masa rahama wa zakara Uthman radiyallahu an ya ambaci Uthman shi al-Hasan din wa shiddata haya'ihi ayi ma'ana wa zakara shiddata haya'ihi ya ambaci tsananin jin kunyan Uthman shi al-Hasan kale yace in kana la yakuna fil bait lalle ya kasance Usman yana da samun kansa shi kadai a cikin daki wal babu alaihi mughlaq kofar ɗakin kuma a kulle ne ko ka ce ban ɗaki ko wani ɗakin wanka yana cikin ɗaki ya kulle ɗakin ka san kaiwa makwaran sirri kenan daga kai sai Allah bai ya halicce ka fama yadau anhu thawba duk da wannan bai iya kwaɓe kayansa tsirara li yafida Alayhi ma dan ya zuba ruwa a kayansa ya kwaɓe kayansa tsirara ban iyawa Yamna haya ayyuki masulbahu idan ya kwabe kayansa tsirara kunya na hana shi ya miƙe tsaye ya kalli tsiraicin jikinsa shi da kansa yana jin kunya ya kalli jikinsa wani yanzu kace zana ma kansa an ya iya zane zana daga farko har ƙarshe saboda ko ina kalla a jikinsa kallon ba haramun bane amma shi saboda kunyar tasa kunyar tasa idan ya kwabe kayansa idan yana tsuguna ba zai iya miƙewa tsaye ya tsaya ya kalli jikinsa ba saboda iya jin kunya wasu kunya na hana su kallon hatta jikin iyalinsu in mutum ya yi a ganin damansa babu laifi amma na ana kawo wani hadisi cewa wai wanda ya kalli jikin matarsa ba zai kalli aljanna ba wanda ya kalli al'ar matasa ba zai kalli aljanna ba wannan hadisi dukka an tabbatar da su ba su inganta ba dauki littafin al-mawdu'atul kubra na ibn al-jawziya dauki littafin silsilatul ahadith silsilatul ahadith daifa wal mawdu'a duk hadisan hanyoyi guda biyar da yake da shi sun yi tarayya ba su inganta ba kwata-kwata akwai wani mutum a cikin isnadin sunansa Muhammad bin Baraka malamai suka ce kuma bayi da albarka kwata-kwata iya kirkiro hadisan ƙarya shi bin Baraka ne amma la baraka tafihi eh shi ɗan albarka ne babansa kina mana an ce bayi da albarka kwata-kwata so haka kallon al'auran jikin mutum matar mutum ya halatta a musulunci in ya ga dama yayi to amma na dai idan bai ba kuma ba laifi ne shi don Usman kallon sa ma yana zama aiki gare shi ganin daman mutum ne ya halatta mutum ya kalli al'auran iyalinsa ya halatta iyalinsa kalli al'auran jikinsa wannan ko a haske ko a duhu duka babu damuwa a musulunci dauki al-mawdu'atul kubra dauki silsila da'ifa dauki ko littafin adabu zihab zaka samu bayani akan wannan mun fahimci nan da kyau wannan asar shi ma imamu ahmad bin hanbal rahimahullah ya kawo shi imamu al-haythami rahimahullah ya kawo shi hadisi ne da yake ingantacce akan kunya ta Usman radiyallahu anhu zai kulla kofa mana bai iya kube jikinsa ya kalli al'auran jikinsa za mu dakata a nan idan Allah ya sa muna raye zuwa sati mai zuwa za mu tashi akan ta'abbuduhu tsananin ibada na Usman bin Affan radiyallahu anhu mun fahimci nan da kyau to Allah ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba bamu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai wani littafi da wani dan uwa ya rubuta shi da turanci sunansa Islam Music and Ideal Talk wato musulunci da kuma matsayin kiɗa a musulunci da matsayin maganganu munana a musulunci gulma hasada zama a temple da makamantansu mai musulunci ya ce a kai littafin da turanci ne ina ba da shawari ga duk mutumin da yake jin turanci ko yake da ɗa saurayi da ke jin turanci ko yake da ya budurwa da ke jin turanci yana da kyau yi kokarin neman littafin a kofa ta arewa nan a masallacin kuɗinsa naira tamanin ne kadai littafi ne mai muhimmanci ina ba da shawari ga duk ɗalibin ilimi iya da kyau yayi kokarin neman sa wannan littafi iya da muhimmanci sosai sosai na'am eh bambanci ko ko meye matsayin karatu a koyi din na maza ko mata ainihin gudan abin da yake magana kai to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi dan uwa malam Abdulrahman ya karanta tambaya din yadda ya fahimta bayan nan kuma na ƙara fahimta tambaya ta wani wuri jazakallahu khaira. tambaya akan karatu na mata a sallah malamai Allah ya ji kansu sun ƙara wa juna ilimi da yawa a kayi akwai malaman da ke fahimtar wajibi ne mata su ɓoye karatu a sallah akwai malaman da ke fahimtar wajibi ne su bayyana inda maza ke bayyanawa a sallah kamar salloli biyu na magariba na farko biyu na isha na farko da raka'o'in asuba da kuma qiyamul laili na dare duk da dai cewa magana kusan ta biyun ta fi ƙarfi dogaro da hadisin da ke cewa sallu kama muni usalli hadisi na imamul bukhari rahimahullah riwaya ta malik bin al-huwairith radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban da suka kware wajen naƙalo yadda manzon Allah yake yin sallah wannan ruwaya ta bayyana kai tsaye ku yi sallah kamar yadda kuka nake yi malamai suka ce ba a samu wani hadisi kai tsaye da ya zo ya bambance sallan maza da mata ba in akwai inda aka samu shine wajen tsaye da sahu idan maza na limanci wa juna suke tsaye da sahu da yadda mata ke tsaye da sahun sunan ne ake samun bambanci amma wajen karatun sallah mafiya yawa dogaro da wannan hadisi daga cikin almutakhirun na malamai Allah ya ji kan suna fahimtar mace za ta bayyana yadda namiji ke bayyana ba akwai kuma wasu daga cikin magabata da suke gaza boye wallahu ta'ala a'lam bisawab da yake na biyu abin da nake kara fahimta akan tambayar bambancin bayyana kasu da boyewa shine wato kaman rakoi biyu na magariba ana me ana bayyana su ne ɗaya ana me boyewa to a nan wurin wajen boye karatu gaskiya mafiya yawa muna yin kuskure sai ga mutum yana sallah a zahar ko la'asar bakinsa haka mm, wai yana kuma karatu wannan ai ba karatu bane tunani ne idan ne haka na tuna alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim ba na kanta ba na tuna ina fata an gane wannan tunani ne ba bakin ka bai ko motsi a duniya haba jama'a tunani ai kai kawai ka gangara surar ne me karatu a boye haka bakin sa yake shi yakan sa wani lokaci ya rasa ga manzon Allah yana karatu a boye ana iya riskan ma me yake faɗa kalma bayan kalma ga hadisi a Bukhari cewa yusmi'una al-ayata ahyanan a boye yake karatu amma na muna riskan wasu ayoyi da yake karanta me dalili saboda baki yana motsi yana fitar da haruffa yadda shari'a ke bukata fitar da su amma na idan kace kana yi bakin karafe me ka tuna ma balle ka furta yadda yake bilakika wannan akwai kuskure matuka da gaske a kayinsa ina fata mun gane in muna abu a ɓoye bakin mu rika yin motsi muna faɗan abun a cikin zuciyar mu ko da mu furta shi ba wannan shine ɓoye karatu in baki baya motsi shi kuma sunansa tunani ba karatu ba na haka mu bambance karatu a bayyane da karatu a ɓoye da tunani karatu a bayyane alhamdulillahi rabbil alamin karatu a ɓoye tunani shikenan kawai bambancin su kawai sai kai baka ko motsi shine kai tunani wallahu alam